ta mazaɓar kawar da ta arewa kuma shugaban kwamitin lamar addini na majalisar dokoki da jami'ar da muktar jikar shehu wani rusa ga shi ka ziyarci wannan hukuma ta zaka da wakafi a wannan rana da ake koya ma matasa mata da maza sana'o'i daban-daban domin su dogara da kansu wani bayani za ka kare game da wannan shiri na hukumar zaka da ma sauran shirye-shiryen hukumar zaka da ke da manufar ganin cewa al'umma musamman matasa sun dogara da kansu a بالله min الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Ah, alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya nuna mana a wannan lokaci da kuma samun isuwa ta wannan wuri mai albarka kamar yadda na da mayan-mayan musamman shi shugaban wannan gida a shakmala kanuma da ciyaman na wannan gida da kuma mai taimakinsa es wanda ke kula da wannan da sauran daktoci da manyan manyan shugabannin wannan gida alhamdulillahi na shigo na same su cikin farin ciki cikin jin daɗi bisa ga yalwar yadda suke isar da ayyukansu a wannan gida mai albarka na farko farin ciki na da jin daɗi na da na gani a da na ga an zakulo al'umma ta kowane bangare ga irin yadda na gani kuma mabukatan waɗanda aka ne aka so a wa kuma ake so a taimaka su ne na gani kuma na hanga a ciki da fatan wa'annan mutane Allah ka ba su ikon gane abin da aka nuhi kuma ya ba su ikon rike wannan sana'o'i da aka so a koya musu na ga akwai abubuwa dai da dama wanda za a taimaka mu wannan gida don su al'umma jihar zamfara musamman a talakawa mu da a yankunan mu su samu dogaro kuma su samu maitar da za su rika kawunan su da fatan Allah ya ba su nasara kuma Allah sa ya cikin mu